This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 27 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To ma'aikatar lafiya a yankin Gaza yau Asabar ta ce an kashe Falastina 174 sannan an jikkata wasu mutum 310 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Yayin da hukumar ba da agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta sallama ma'aikatanta da dama a yankin Gaza za ku ji dalili. sannan ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa rasha ta kwace wasu ƙauyukan ukraine biyu a wannan watan kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin za ku ji cewa a najeriya masana a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar kano wai na maganan wa'annan su da wannan jam'iyya ko wa'annan su da wannan jam'iyya wannan abu ya yi sauri sauri yanzu bayan zai kamata a fara wannan magana ba a bar gwamna ya ci gaba da mulkin shi karkashin jam'iyya wacce aka zaɓe shi sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon wasan da najeriya za ta buga da kamaru na yanayin yadda kamarin take tafiya ya nuna a ba kamar kamarin baya ba ga kuma irin yadda najeriya ta zo gasar to a takaice za ka iya cewa najeriya na da dama ta tsallaka wannan mataki na a sha shida zuwa ga mataki na kwata final sai kuma shirin a dawo lafiya da baba yakub makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran falastinawa ta unrwa ta sallami ma'aikatanta da dama bayan da isra'ila ta ba da wasu bayanai da suka nuna cewa suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ila a ranar 7 ga watan oktoba hukumar ta unrwa na da ma'aikata 13,000 a yankin gaza an kashe akalla 150 tun bayan barkewar wannan yaƙi a watan oktoba bayan harin da hamas ta kai a isra'ila da ya halaka mutum dubu lazarani da ke magana da yawun sakatare na jiran na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce ya sanar da guterres wannan al'amari wanda ya kwatanta a matsayin babban zargi a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya a yankin gaza a yau asabar ta ce an kashe falastinawa 174 sannan an jikkata wasu 110 cikin sawoyi 24 da suka gabata hakan ya sa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan oktoba a cewar ma'aikatar wanda har ila yau ya jikkata mutum 64,797 sakatare janar na kungiyar neman 'yancin falasɗina hussein ashek ya yi kira cikin wata sanarwa ga kasashen da suka dakatar da kudaden tallafin da suke ba hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya da su sake duba lamarin a ranar juma'a fadar white house ta nuna cewa ana samun haske a tattaunawa da ake wajen ganin an sako ragowar mutanen da hamas ke rike da su a gaza Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne ke cewa shugaba Biden na iya bakin kokarinsa wajen ganin an saki mutanen sun koma gida wannan shine abin da ya fi mai da hankali a kai. ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa rasha ta kwace wasu ƙauyukan ukraine biyu a wannan watan ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna vessel na kusa da garin bakhmut wanda ke da mazauna 200 sai kuma ƙauyen krokman da ke kusa da kharkiv mai mazauna 45 ma'aikatar ta birtaniya ta ce ci gaba da karɓe ikon ƙauyuka da rasha ke yi a ukraine alama ce da ke nuna cewa ta himmatu wajen ƙara ƙarfin ikonta yayin da ita kuma ukraine ta fi mai da hankali wajen kare kanta sai dai rahoton ma'aikatar tsaron ta birtaniya bai nuna wani haske a kokarin da rasha ke yi na karɓe ikon garin adib ba to nan ba da jimawa mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya masana a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da dambarwar siyasa da ke faruwa a jihar kano da ke arewa maso yammacin kasar rahotanni a najeriya sun yi nuni da cewa akwai umarnin da fadar shugaban kasa ta bayar na ganin an yi sulhu tsakanin bangaren shugaban jam'iyyar apc na kasa dr abdullahi umar ganduje da kuma shugaban jam'iyyar nnpp mai mulki a jihar dr rabiu musa kwankwaso lamarin da wasu ke ganin abu ne mai kamar wuya ko da yake shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja farfesa gali sharif ibrahim na ganin za a iya samun maslaha idan manyan shugabannin ƙasa suka shiga tsakani a wannan al'amari amma ya fara ne da wannan tsokaci a hirar da suka yi da mahmud lalu ta wayar tarho to wato dambaruwa ce wacce take gatanan gatanan sai hali sannan kuma idan shi ganduje bai zo ya yi ya bi umarni irin wanda aka ba shi ba a can dama ainihin abu ne na rukon kwarya da aka ba shi shugaban jam'iyya na apc idan bai zo ya bi umarnin shugaba bola tunubu ba aka zo tantancewa aka zo convention lokacin da za a ainihin zaɓi shugaba na jam'iyya yana iya rasa kaga karshe zai yi batan bakatantan ba kanan sannan kuma babu ainihin tarayya to farfesa duba da cewa kusan kowa ya riga ya harzika a wannan dabarwar siyasa ta kano kama daga su shugabannin bangarorin biyu da magoya bayan su kamar ina mafita ga wannan al'amari yake ta yadda za a gudu tare a tsira tare abin da kurin za a iya ayi yi in dai ana so wannan tafiya ta tafi shine a yi sulhu idan aka yi sulhu tsakanin misali a ce ganduje da shi kwankwaso shi ganduje yarda cewa fa wanda yake sama yana sama sannan kuma akwai wasu mutane wanda suke kewaye da ganduje waɗanda mutane ne ba ƙaunar ganduje suke ba amma shi gani yake babu wasu waɗanda yake suna son shi tamkar waɗannan mutane to abin da ya kamata a yi wai na maganan waɗannan su da wannan jam'iyya ko waɗannan su da wannan jam'iyya wannan abu ya yi sauri-sauri yanzu bayan zai kamata a fara wannan magana ba a bar gwamna ya ci gaba da mulkin shi karkashin jam'iyya wacce aka zaɓe shi idan aka je dubu biyu da ashirin da bakwai a shi wannan shekara ta zo lokacin da za a sake ainihin wani zaɓe a wannan lokaci ana iya ce to in mutum ya canza sheka zai canza ne saboda menene yake ganin ya fi mai alkhairi menene zai ba shi dama ne ya ci zaɓe to ai kaga ita nnpp ta kafu kafuwar da ta yi shine yan nuna ta nuna ko supreme court ta ba eh, su mulki ko ka ta ba su yan najeriya sun san cewa nnpp wannan jam'iyya mai kayan marmari ita ci zaɓe a kano sannan kuma rashin bata mulki ba abin da zai haifar banda koma baya da cikas ba a jihar kanan ba face a ainihin gabaki daya a ainihin Najeriya gaba ɗaya saboda menene rahotanni da suke zuwa sannan kuma a ce 2027 din ma ta zo ana so a ci kanon ita jam'iyya mai mulkin tana iya ta rasa kanan idan aka ce da karfi da yaji za a yi saboda haka abin da ya kamata a shine abu da lalama a bi cikin ruwan sanyi a shi injiniya rabiu musa kwankwasa abu ne dama na a zo a tattauna a zona yau in muka dawo apc misali menene namu menene za mu samu me muke da shi sannan irin fa'ida za mu rike mu ci gaba da tafiya da shi yawa to kaga kenan idan aka ce za a zo tun yanzu a ce za a ɗinke wannan baraka abun ina ga ba zai yi ba saboda shi ganduje gani yake shi shugaba ne na jam'iyya ta apc gaba daya a kasa duk da yake dai na wucin gadi shi kuma kwankwasa gani yake yana da ainihin tubali babba wanda ba a jihar kano kaɗai ba a ainihin siyasar najeriya ga baki ɗaya to wannan sasantawa tsakanin ganduje da kwankwaso a yanzu mun san cewa sulhu shine ya fi alkhairi to amma a halin yanzu dinnan dole sai idan ɗaya zai sako ƙasa ƙasa ƙasa ya yarda cewa an fi shi wane shugaban shi ne don aka yi haka a ba da haƙuri manya sarakuna waɗanda suke na wasu wurare da dama shugabanni waɗanda suke na ƙasa gaba ɗaya a zo a zauna a yi wannan sulu amma in ba haka aka yi ba wannan gaba tsakanin kongo da gaduje ba ni da tsammanin za ta iya ta yanke shugaban tsangayar kimiyyar siyasa da alakar ƙasa da ƙasa a jami'ar abuja farfesa gali sharif ibrahim kenan a hirarsa da mahmud lalo to nan gaba kaɗan za ku ji yadda masu sharhi kan harkokin ƙwallon kafa ke kallon karawar da najeriya za ta yi da kamaru wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar To jama'ar kasar Haiti na zama cikin yanayi na zulumi bayan da wata kotun Kenya ta hana tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya kasar don yakar kungiyoyin 'yan daba da suka addabi kasar wacce ke yankin Karibiya. Hakan ya sa jama'a ke zaune cikin yanayi na rashin tabbas da fargaba tun bayan da hukuncin da kotun ta sanar a ranar Juma'a yayin da rikicin ƙungiyoyin 'yan dabar ya kai wani sabon matakin karɓe ikon babban birnin ƙasar. Scorrendo euh, là, Wannan muryar wani mazaunin Port-au-Prince babban birnin kasar ta Haiti kenan yake korafi kan yadda kungiyoyin 'yan daba suke kuntatawa rayuwarsu yana mai cewa sai su kwashe kwana hudu a jere suna kai har-hare. Shugaban Kenya William Ruto ya ce zai ɗaukaka ƙara kan hukuncin kotun yayin da babu tabbas ko sauran ƙasashen da suke alkawari za su tura nasu dakarun. 'Yar wasan tennis 'yar kasar Belarus Arena Sabalenka ta lashe kofin gasar Australian Open na ajin mata bayan da ta doke abokiyar karawarta ta kasar China zenkin wen da ci 6 da 3 da 6 da 2 a yau Asabar. Dama dai Sabalenka mai shekaru 25 ita take rike da kofin gasar ta Australian Open. Ta kuma kai wannan wasan karshe ne bayan da ta doke 'yar wasan Amurka Coco Golf. ita ce mace ta farko da ta sake lashe kofin gasar a jire tun bayan victoria azarenka da ta cimma hakan a shekarar 2013 yanzu sabalenka ta ɗauki hanyar shiga ajin fitattun 'yan wasan tennis irin su ashibeti betty serena williams maria sharapova da kuma lindsay davenport labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa ƙasar Abricost. A yau Asabar dinnan ne ake fara buga wasa na zagayen 'yan sha shida inda ƙasar Angola za ta kara da Namibia sai kuma Najeriya da Kamaru. a hirar da ne da mai sharhi kan harkokin kwallon kafa abdulkarim abdullahi tsoho na fara da tambayarsa ko ya yake kallon wasan da za a fara buga tsakanin angola da namibia na ka san kusan wannan za a iya cewa wasa ne da ba a tsammanin a samu irin wannan wasan a zagaye na 'yan sha shida ba wasa ne da kusan ya fi kama da wasa na rukuni amma a idan aka ɗauki yadda angolan suka yi ƙoƙari da irin rukunin da suka fito da yanayin kwallon da suka buga a rukunin a tabbas ba zai zama abin mamaki ba kasancewarsa a wannan matakin haka na midiyan ma wasa ɗaya kusan da ta nasara kan tunisia shine abin da ya kata wannan mataki har ta ga buga wannan wasa to amma idan aka duba kamar yanayi na shi kansa kokari tsakanin waɗannan ƙungiyoyi da kuma yanayin yadda suka buga gasar a bana za ka iya cewa ita angolan ita ce take da dama mafi girma na iya samun nasara da tsallaka zuwa zagaye na gaba a wannan gasar ko a wannan wasan na yau. To ya kake kallon wasan Najeriya da Kamaru wanda sun saba fafatawa? Na'am. su kasa sa akwai wani abu a tsakanin Najeriya da Kamaru a mafi yawancin lokuta duk sanda za a haɗu akan yi wasa na zagaye na sha shida ko kuma wasanni na ƙarshe. kamarin ta kan samu nasara da haɗuwarta da Najeriya wasan karshe za ga an yi haka guda uku alif ɗari tara da tamanin da tamanin da takwas da kuma shekarar dubu biyu. amma bayan nan duk haɗuwar najeriya da kamaru a irin wannan zagayen kusan najeriya ce take nasara haka zalika kuma a kusa kusan na yanayin yadda kamarun take tafiya ya nuna a ba kamar kamarin baya ba ga kuma irin yadda najeriya ta zo gasar to a takaice za ka iya cewa najeriya na da dama ta tsallaka wannan mataki na a sha shida zuwa ga mataki na kwata final wato dab da kusa da na ƙarshe To amma gaba ɗaya yaya ka kalli gasar da sauran gasannin da aka yi a baya? to gasar san ta bana kamar yadda ake ta magana a kanta ta zo da bambanci ta sauya fiye da yadda ake tsammani. An ga gasa wadda idan ka koma kana duba za ga akwai ƙasashe da a junansu suna da gasar nan guda bakwai kamar ita Ghana, ƙasar Tunisia da Algeria. Amma dukansu kaga ba sa wannan zagaye na biyu. idan ka duba irin kasashen da suka zo wannan mataki da yadda kasashen irin su masar suka yi faɗi tashi wajen kaiwa ma ga zagaye na biyu da irin makin ma da suka haɗa wannan zai tabbatar ma da cewa gasar tabbas ta zamo zakaran gwajin dafi kuma ta zamo gasa mafi kayatarwa a kusan duk gasannin da aka buga a baya kuma wannan yana da alaƙa da yadda muke ta magana ci gaba na ƙwallon ƙafa. da aka samu a nahiyar tamu ta afirka wanda a da kasashe kusan musamman ma bangaren laraba sukan mamaye gasar amma wannan karan sun fi kowanne bangare shan mutukar wahala wannan ya nuna ba wai iya karfi yanzu bangaren yammacin afirka a da tsakiyar afirka da sauran bangarori suke sa kwallon ba su ma suna da wannan dabarun na wasa kamar yadda bangaren arewaci na afirka a baya suke da irin wannan dabarun To amma kana ganin kiraye-kirayen da wasu masu sharhi kan kwallon kafa ke yi na cewa hukumar kwallon kafa ta duniya ya kamata ta kara wa nahiyar Afirka wato gurbi na buga gasar cin kofin duniya kana ganin wannan rawar da suke takawa za su iya taka makamanciyar ta haka? Eh kasan abin har yanzu kusan yadda ake ganin Afirka har yanzu akwai sauran tafiya. a yanayin misali kwallon da suke buga kansu kai matakin takwarorinsu na sauran nahiyoyi musamman ma nahiyar turai da yammacin america kenan south america so amma idan ka ɗauka za ga ta fara ta da a ba ta ganin ƙasar afirka a wasan kusa da na ƙarshe ba amma yanzu a na ko gasar da ta wuce shekara 2022 a ƙasar qatar maroko ta karya wannan alƙadarin ta je wasan kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya wannan ya tabbatar da cewa afirka ta tasu ta fara towa kuma babu shakka nan ba daɗewa ba ƙasashen afirka idan suka karɓi waƙunci za su ba da jakadanci mai kyau kuma za su iya ƙoƙarin da ba tsammani saboda ana dab da fara samun ƙasashen afirka a cikin masu yunƙurin lashe a gasar ta duniya ma gaba ɗaya. mai sharhi kan harkokin kwallon kafa abdulkarim abdullahi tsoho kenan a hirar da ne da shi Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe da minti goma sha bakwai. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidan wannan lokacin. Yau shirin zai nazari ne akan alkalumar da hukumar kiyaye hatsarra a gada ta Road Safety ta a bara na hatsarin asarar rayuka da aka samu cikin watanni shidan farkon shekarar 2023 inda mutum 1,086 ne suka mutu. Sai dai kididdigar da hukumar ta na cewa adadin ya ragu da 214 idan aka kwatanta da daidai wannan lokacin a shekarar 2022. wata kididdiga da hukumar road safety ta gane ta fitar ta nuna an samu raguwa ta kowane fanni na zarar ababen hawa da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari sai dai raunuka da aka samu ne kawai ya ragu da kashi biyu da ɗigo biyar cikin ɗari baki daya mutane 1,086 ne suka rasa rayukansu a cikin da 6,904 daga watan janairu zuwa yunin bara adadin da ya ragu idan aka kwatanta da mutane 1,300 da suka mutu a shekarar 2022 cikin hatsara 7,687 a daidai wannan lokacin To koya alkalumar suka kasance a watanni shidan ƙarshen shekarar 2023 tambaya kenan da na yi wa Muhammad Hashim jami'i a hukumar road safety a kumasi da ke yankin ashanti wanda ya min bayani kamar haka a tattaunawa da muka yi da shi sunana muhammad hashim madani to muhammad hashim ko kana da alƙaluma game da hatsarin da ya faru a shekarar 2023 da muka kammala eh, gaskiya da wancan shekara mun hada statistics duka gaba daya tun farkon shekara wato watan nan na janairu kenan har zuwa karshen wata wanda Disamba ko? kenan. Eh. Ah, da muka kammala statistics mu duka gaba daya mun samu adadin hasarin da ya faru a cikin wannan shekara dubu goma sha hudu da dari da talatin da biyar adadin hasarin da ya faru cikin wancan shekara duka gaba daya kenan. sa'annan a cikin wayan ga dubu goma sha hudu da dari da talatin da biyar an samu rauni dubu goma sha biyar da dari hudu da tara sa'annan aka samu mutane da suka rasa rayukansu a cikin wanga hatsari gaba ta dubu biyu da dari biyu da saba'in da shida yadda wancan shekara ya kasance mu da kenan. To idan ka kwatanta da shekarar 2022 da kuma hatsarin da aka samu ko kuma rayukan da aka rasa a shekarar 2023 za ka iya cewa an samu raguwa ne ko ƙari aka samu kan abin da kan shekarar da ta gabata. Na'am, eh, idan mun duba a cikin shekara 2022 da dubu biyu da ishirin da uku za mu ce an samu ragowa an samu raguwa kwarai a cikin wayannan ababa guda uku da na faɗi duka gaba daya ko muna ce musu cid wato crashes injuries and deaths kenan hmm. a wato crashes yana nan masarin hadari ya faru gaba dayan su sannan injuries kuma wato raunin da aka samu a cikin wayannan hadurran da suka faru sannan deaths rasa rayukan da muka yi gaba su wancan a cikin shekara dubu biyu da ashirin da biyu ya hmm. samu adadin hadarin da suka faru dubu goma sha hudu da dari tara da sittin hmm. dubu goma sha hudu da dari da talatin da biyar shi sa idan mun duba mun samu ragowa wurin kusan dari bakwai da yankai hmm. Eh, mun samu ragowa kwarai sannan kuma idan sun duba injuries wato raunuka eh, eh, da aka samu na da aka samu a cikin shekara dubu biyu da ashirin da biyu mun samu dari goma sha biyar ga dari shida da tisin kenan wato dubu goma sha biyar da dari shida da casa'in 15,690 Sannan hmm. idan mun duba wancan shekara mun samu dubu goma sha biyar da dari hudu da tara. Hmm. Shisa idan mun duba mun samu ragowa wurin kusan dari biyu. Dari biyu da am? Eh, dari biyu ke kenan. Idan mun duba rayukan da aka rasa kuma dubu biyu da sha da ashirin da biyu mun samu rashin rayuka dubu biyu da dari uku da saba'in da uku. amma wancan shekara mun samu dubu biyu da dari biyu da saba'in da shida sai sa idan mun duba muka compare din da mun samu ragowar tis'in da bakwai kenan a cikin eh, rayukan da muka rasa. Wato na fahimce ka a dukkan fannonin abin da kuke ce ma the crash the injuries and the death wato waɗannan fannoni na hatsarin da raunuka da kuma mace-macen da aka yi an samu ragi a kan shekarar 2022. Eh, eh. To bari mu datsa aya daga wannan kididdiga da ka bamu a kan hatsarin ababen hawa a shekarar da ta gabata a kasar Ghana. Muhammad Hashim Sidi Madani kenan babban jami'a hukumar Road Safety. Yanzu kuma bari mu duba wani labari inda mazauna unguwar a shaman a yankin Greater Accra babban birnin Ghana wanda suka nuna fushinsu akan lalacewar hanyoyi da gajojin unguwar. lamarin da ya kai su ga yin barazana na hana gudanar da harkokin siyasa a mazaɓar a wannan shekarar zaɓe ta 2024 har sai gwamnati ta biya bukatunsu. a jiya juma'a ne dai an unguwar ashamam suka yi zanga-zanga kana suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar kula da hanyoyin birane ta ƙasa domin gabatar da kokensu akan lalacewar hanyoyinsu wasu da suka zanta da mu cewa suke ta ce a shaban ta cancanci a kyautata mata saboda muna biyan haraji amma muna mutuwa tafiyar da bata wuce minti goma ba sai ta ɗauke ka zuwa sa'a guda ko sa'o'i biyu kafin ka isa inda zaka je shi ma wannan malamin cewa yake the Mun san dai ɗan majalisa ba shi ke gyaran hanya ba, amma tun da yake ne wakilinmu a majalisa ya kamata ya tabbatar da an gyara mana hanyar mu, amma gwamnati ba ta kula da mu. Yanzu ni da wa'annan 'yan uwana, inda ni ne za mu kwana a nan don nuna damuwa cewa muna shan wahala. Ya ce ni ba ɗan siyasa ba ne, amma ɗan ƙasa ne wanda ya damu da ci gabanta. A kan wannan batu ne kuma na tattauna da sarkin zango a Shaman wanda ya bayyana kansa kamar haka kana min tsokaci. Sunana Alhaji Ibrahim Salisu Yaro ni ne sarki zango na Shaman. A gaskiya ne in ka shigo a Shama babu da hanyoyi hanyoyin mota duka sun bata hanyoyin duka ba kyau. manya da matasa da shugaba shi da mp mm, dan majalisa ku ya majalisa ba eh, sai suka yi takarda a yi demonstration aka kai ma a municipal assembly za kai ma shugaba kama a zuwa gyara musu hanyoyi na mota to kamar wata uku ko hudu ke na hawa yau ba ji komai ba so su cikin eh, jiya ko su jiya mp da kansa ya je ya nemi mashin da sauransu ya fara kara hanya shi da kai shi yana wani dabara kada amma musamman gwamnati aikuka kuka aika mutane an aika wasikoki still ba zo sun gyara mana hanyar mota ba waɗanne irin matsaloli ne kuka fuskanta sakamakon wannan rashin hanyoyin eh matsaloli ne na farko akwai matsayin gwamnati kuma muna da urban rules wanda suke kula da hanyar motoci to wurin kan muyi magana da urban rules suna gwada budget da suka yi duka ba ba su kuɗi ba ba kudin da su saboda shi mata mu kai kuka zuwa ga gwamnati through municipal assembly su central government ya zo ya gyara muna hanyar motoci to an yi haka an yi demonstration an yi kuka an yau wata uku ko fudu kenan hawaye ba za a yi komai ba kuma shekaran ga shiga shekaran siyasa kenan saboda shi mutane na magana kamar ba haka kai ba dai ba su yadda a zuwa wani siyasa garin yau. to madalla a nan ne kuma za mu dakatar da wannan shiri har sai sabon mako idan allah kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka musamman julie lazar gresham da ta daidaita mana sautin shirin baba yako makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya A gaida Baba ya Yakubu Makiri yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. ta hukumar ba da agaji ta majalisar ɗinkin duniya da take taimakawa 'yan gudun hijiran palestina ta unrwa ta sallame ma'aikatanta da dama banda isra'ila ta bata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da hamas ta kai a isra'ilin a ranar 7 ga watan oktoba hukumar ta unrwa na da ma'aikata dubu goma sha uku falastina a yankin zirin gaza an kashe akalla 150 tun barkewar wannan yaƙi a watan oktoba bayan harin da hamas ta kai a isra'ila da ya halaka mutum biyu a halin da ake ciki kuma ma'aikatar lafiya a yankin gazan a yau asabar ta ce an kashe falastinawa 174 sannan an jikkata wasu 110 cikin sawayi 24 da suka gabata hakan ya sa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya barke a ranar 7 ga watan oktoba sakatare janar na kungiyar neman yancin palestina hussein al-sheikh ya yi kira cikin wata sanarwa daga kasashen da suka dakatar da kudaden tallafin da suke ba hukumar agaji ta majalisar ɗinkin duniya da su sake duba lamarin ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa rasha ta kwace wasu ƙauyukan ukraine biyu a wannan watan ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna vessel na kusa da garin bakamut to masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu zuwa madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma fiona wamayi wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni sai injiniyan mu kevin daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babala nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare salamu alaikum